قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين يا كي wannan manzo ka ce mu waɗannan masu ƙaryatawa da izgili ku tafi a bayan ƙasa sannan ku lura yaya ƙarshen masu ƙaryata manzanni yake kasancewa azaba ta sauka a kansu bayan da suna cikin kariya da ƙarfi